tauhid ba yanzu nan ai ko ka san malam Jafar dai zaka san kitabut tauhid ko ba haka bane Allah ji kan malam to ba sheikh ya bude babi chapter ya kulla gabaki daya a cikin kitabut tauhid a cikin kitabut tauhid baban bi unwan mai suna ya kulla ma babi da sunar mina shirki yana daga cikin shirk ay yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'u ghayrahu ka nema agaji ko ka nema taimako daga wani wajen Allah yanzu kun gane mai muke nufi da taimakon ko kun gane mun ce akwai wanda aka yadda mutum ya yi, akwai wanda ba yadda yi ba to ya ce duk wanda ya yi nema babu ya kulla mina shirki yana daga cikin shirk a da gairin layi kana neman algauf a agaza maka daga wani Allah marukaki sarki aw yad'u ghayrahu ko kuma kana kiran wani koma bayan Allah marukaki sarki fa qala sahib fathul majid shar'u kitab tauhid wanda yayi shar'in kitab tauhid fathul majid kenan yana cewa ba'da ma naqala qawla shaykh al-islam fi ma'na al-istighatha qala yayin da ya ya kawo maganan Sheikh Islam a cikin menene ma'anar al-istighatha ma'anan da muka ji yanzu nan sai ya ce wa qala ghayrahu sai wani sai ya ce alfarku bainal bainal istighafa bainal istighafati bambanci tsakanin al da kuma addu'a ku ji sai ce innal istighatha la takunu illa minal makurubi ba a kiran shi istighatha sai mutum yana cikin wani hali na kun